Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna kuma tare muke da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 31 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kasar Kamaru ta kaddamar da wani shirin yaƙi da matsalar karancin abinci da ke addabar 'yan ƙasar Muna nan tafe da shirin tubalin tsaro. Haka kuma kasancewar yau Juma'a kofa a buɗe take na zaɓen maudu'in da kuke bukata a ɓangaren kiran waya domin bayyana ra'ayi. Ta ma kafin duka waɗannan ga Aisha da labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga mayakan Hamas da su amince da sabon tayin da Isra'ila ta yi a kan wato isra'ila ta yi a kan sako mutanen da take garkuwa da su a madadin tsagaita buɗe wuta a gaza yana mai cewa wannan shine mataki mafi dacewa da zai bude kofar kawo karshen rikicin tsagaita buɗe wuta zai ba da dama a kai ɗaukin kai cikin kwanciyar hankali kuma a samu damar tallafawa dukkanin masu jin kai a cewar biden a matsayina na wanda ya daɗe yana goyon bayan isra'ila a matsayina na shugaban amurka da ya tattaki zuwa isra'ila a lokacin yaƙi a matsayina na wanda ya aike dakarun amurka kai tsaye don su kare isra'ila a sa'ad da iran ta kai musu hari ina roƙonku ku yi nazari wato ku nazarin abin da zai faru idan wannan damar ta kuɓuce a cewar sa ya ƙara da cewa ba za mu iya asarar wannan damar ba wata yarjejeniyar da aka ba da shawarar yin ta gabanin wannan ta tsakta sakin waɗanda ake garkuwa da su a farkon shekarar nan ta buƙaci a yi musanyar marasa lafiya tsofaffi da waɗanda suka jikkata daga cikin mutanen da ake garkuwa da su a gaza a madadin tsagaita buɗe wuta tsawon makonni shida wanda mai yiwuwa a ƙara wa'adin da aka amince domin ba da damar kai kayayyakin agajin jin kai ga mutanen da suke buƙata. wata tashar talabijin mallakin hufi al-masira ta faɗa yau juma'a cewa hare-haren amurka da birtaniya sun kashe mutane shida sannan wasu talatin da biyar sun jikkata a gundumar hodeida a yemen tashar ta ruwaito cewa hare-haren sun auna wani gini da ke lardin alhak na gabar tekun salika inda wato a hodeida inda wata tashar rediyo take amfani da shi sojojin amurka da birtaniya sun ce sun kaddamar da hare-hare akan mayakan hufi ne jiya alhamis a wani bangaren yunkurin su na hana kungiyar mayakan kawo cikas a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a bahar maliya babbar cibiyar gudanarwar sojojin amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa hare-haren na dakarun amurka da na birtaniya sun afka wurare goma sha uku da suka auna a yankin da ke ƙarƙashin ikon hufi a yemen ƙasar mexico za ta kafa tarihi a ranar biyu ga watan yuni yayin da 'yan kasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugabarsu a zaben da dubbai suke takarar kujerun ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar yaƙin neman zaɓe ne da neman zaɓe ne da cewar wata ƙungiya mai zaman kanta data civica ta ce an kashe 'yan takara talatin hukumomin zaben sun yi na'am da hukumomin gudanarwa da hukumomin tsaro a kan bukatar baza dubban jami'an tsaron ƙasa da za su baiwa 'yan takara kariya musamman ma waɗanda suka fi kasancewa cikin haɗari. rokokin da sojojin ruwan ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan rasha ta kafkaz a yankin krasnodar yau juma'a abinda sojojin ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta telegram sojojin sun rawaito fashewar wani abu a tashar yayin da ma'aikata suke kokarin gano irin asarar da ta biyo bayan harin da aka kai da makami mai linzami kirar ukraine na neptune makaman tsaron saman rasha na zamani sun sake gazawa wajen dakile hare-haren makamanmu masu linzami da jirage mara matuka sannan sun gaza kare muhimman gine-ginen da suke da suke adana mahimman kayayyakin bukatun sojojin rasha a cewar sojojin ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa ta kafar telegram cewa makaman tsaron samanta sun kakkaɓo makamai masu linzami biyar da jirage mara matuka 29 da aka auna krasnodar da su. sakataren tsaron amurka lloyd austin da ministan tsaron china dong jun sun yi ganawar ido da ido karan farko don yin shimfiɗar tattaunawa akan shangri-la da za a yi a singapore ranar juma'a jami'an biyu sun bayyana ra'ayoyinsu a kan jerin batutuwan da suke ci musu tuwo a kwarya ciki har da batun tsanantar rashin jituwa tsakaninsu a kan mashigar taiwan tsakanin philippines da china a kudancin tekun china da ma manyan rikice-rikicen duniya kamar yakin rasha da ukraine da kuma rikicin gabas ta tsakiya a ganawar na tsawon mintoci 75 austin da dong duk sun bayyana mahimmancin da ke akwai na ba da damar ci gaba da tattaunawa tsakanin sojojin bangarorin biyu sannan sun sha alwashin sake ci gaba da tattaunawa tsakanin kwamandojin bangarorin da ke fada da juna cikin 'yan watanni masu zuwa. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Kasar Kamaru ta kaddamar da wani shiri na yaƙi da matsalar karancin abinci da ke addabar 'yan ƙasar. matakin da ya biyo ne bayan alkaluman da suka nuna mummunan halin da kusan kashi ɗaya bisa hudu na 'yan kasar suke ciki na matsanancin karancin abinci muhammadu rabi'u na dauke da karin bayani 'yan ƙasan kamaru miliyan uku na fuskantar mawuyacin hali na rashin wadataccen abinci kuma sama da kashi ɗaya bisa hudu na miliyoyin na fuskantar matsanancin yunwa wanda ya daidai da yanayin gaggawa na jin kai malam isu na dabo ya kara da cewa muka samu muka fito daga najeriya zuwa kasan kamaru alhamdulillah mun gode ma mutanen kamaru da wannan wato bakuntakan da suka ɗauke mu hannaye biyu muna samun ci da sha da kuma suturori da kuma 'ya'yanmu da mu kuma aka maida mu makaranta bisa la'akari da munin halin da ake ciki ne wannan martanin ya bijiro daga gwamnatin kamaru wanda tare da haɗin gwiwan bankin duniya da kuma hukumar samar da abinci ta duniya suka sanya hannun jari kimamin biliyan ɗari wanda kwatankwacin miliyan tamanin da biyar na dala domin taimaka ma mutanen da suke fama da raɗaɗin yunwa sakamakon halin da 'yan ta'adda suka jefa su a yankunan arewacin kamaru arewa maso yamma da arewa maso kudu waɗannan mutanen na fama da juriyar yanayi sun kuma kasance cikin firgici mr gabriel bairobe ministan noma da raya karkara yana mai cewa euh, an kafa wannan aikin ne saboda kun san cewa a shekara so biyun gwamnati na nazari domin gane halin da al'ummanta suke ciki a sakamakon nazarin ne gwamnati ta fahimci cewa akwai wasu daga cikin al'ummanta waɗanda suke cikin hali na kunci saboda haka sun bukaci tallafi babban jigo dai a cikin wannan aikin shine wato wato hukumar samar da abinci na duniya wanda ita ce take samar da kudade da ake ba waɗannan mutane da suka tsarki kansu cikin wani hali wannan aikin zai taimaka wajen tabbatar da daidaiton abinci da abinci mai gina jiki tambaya ce ta yin kira da tallafi ga waɗanda suka yi tsokaci ta hanyar samar da albarkatu da horar da manoma da makiyaya ta yadda za a samar da abinci mai gina jiki da lafiya. Mai wakiltar ƙungiyar samar da abinci kana darakta na ƙasa Wanja Kariya ta jaddada hakan. Shirin samar da abinci na duniya a ƙasar Kamaru ya buƙaci masu ruwa da tsaki su ƙara ƙaimi domin samun nasara a yaƙi da matsalar ƙarancin abinci. Malam Ali Sallau yana mai cewa. Mun gode ma wayannan taimako da wannan ita program Alimantar mundial pam da yi game ga shani wannan taimaka ma mutane da suka ya su gane kansu. Minista tare da mukarrabansa sun kai ziyara wata makaranta da ke Beka Hosere inda ake ciyar da ɗalibai da kayayyakin gida. Aikin shiri ne na hukumar samar da abinci na duniya da ke tallafa ma ɗalibai. Muhammadu Rabiu Ɗanba muryar Amurka daga nan ga wandere cibiyar Adamawan Kamaru. To a gaida Muhammadu Rabiu. Yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku abin da hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ke cewa dangane da cafke kartagin ɗan bindigan nan wato ɓalari da jami'an tsaron Nijar suka yi a ƙasar ta Nijar. sannan kuma za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. To madalla. A farkon wannan mako ne, jami'an tsaron kasar Nijar suka cafke kartagin dan bindigan nan wato balari a jihar Maradi. Al'amarin kuma da ya sa hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu a kai. Major General Edward Buba shine daraktan da ke kula da tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a hedikwatar rundunar tsaron Najeriya. Now because we put so much pressure in taking them out week after week. Just some few days ago, we took out the expert in improvised explosive device. Eh, saboda mun matsa musu lamba sosai ta hanyar hallaka su akai-akai. kwanakin nan da suka gabata mun halaka kwararren mai hada bamamai ga 'yan ta'addan boko haram a dajin sambisa da ake kira muhammad kwanaki kaɗan da suka gabata kuma wani babban kwamandan 'yan bindiga shi da mukarrabansa suka yi saranda kuma dama in ka yi saranda to ka tsira in ka kuma ki to ka mutu To menene suke yi yanzu? Sukan tsallake kan iyaka ne. Na yi maganar Halilu Buzu lokacin da muka matsa mai lamba sai ya tsallake kan iyaka. Abin kenan ma da ya faru yanzu da wannan kartagin dan bindiga wato da aka cafke a jamhuriyar Nijar. Ba shi kaɗai ba ne an cafke shi da sauran mayakansa sun tafi ne can din domin su zauna su tsara yadda za su dawo najeriya su kara kaddamar da aika-aikar su a kan jama'a amma lokaci ya yi saboda irin haɗaka da ke tsakaninmu da nijar aka cafke su kuma muna tattaunawa don maga menene abin da ya kamata a yi kalaman major general edward buba. na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. A gefe ɗaya a can jamhuriyar Nijar ɗin kuma gwamnan jihar Maradi Kontrola jihar na 'yan sanda Isuhu Mamman ya bayyana nasarar kama wannan kartakin ɗan bindiga wato Baleri da cewar gaggarumin nasara ce ga sha'anin tsaro. Yau sai ma Allah godiya Allah da ba mu wannan da'al ta kama wannan babban ta'adda da ke cewa Baleri da ake nema ruwa jallo a Najeriya amma a Nijar musamman saboda yana ketarwa iyaka yana ɓanna ya koma. Lalle ne yau ga mu kin zone defense numero 6 saboda jama'a su gani tabbata da cewa jaman tsaro na jihar maradi musamman na operation horta bushiya tsaye su tsayin daga saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu musamman a wannan lokacin da damana ta fara saka bisa kan rahoton da yan uwanmu suka ba jaman tsaro jiya Allah ba mu sa'a mun cabo baleri da mutum 66 jama'an shi da ke bayan shi sai mu jinjina ma wannan jaman tsaro saboda wannan aikin da aka yi ba taɓa yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin kasar nan gaba da ba jamara da kawai ba in za ka mutum bakwai. ba tare da a yi ɓannar bai ba ba rasa yayuka ba baleri ya kamata a shirya jama'a shine na hannun dama na bello turji kuma a cikin wanda najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na arba'in a cikin ɗaruruwa da aka yi askona wanda ake nema najeriya ruwa jallo yana cikin matsayi na arba'in. wannan kuma ba ne karo na farko da sojojin kasar nijar ke cafke manyan kwamandojin 'yan bindiga daɗin najeriya ba domin ko a ba bayan nan sojojin na Nijar sun cafke ƙarin wasu manyan 'yan bindiga daga Najeriya kamar yadda ministan tsaron Najeriya Badru Abubakar ke mana karin bayani. Kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na Nijar an kama Halilu, kacal Halilu, ko bayan shi an kama Bello mai daji, shi ma yana Nijar. Muna kokari a kasu nan domin a kunta su. So wa'annan mutane ke gaya ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu bin shi da makamai. Alhaji Badru Abubakar abubakar ministan tsaron najeriya yanzu kuma sai ci gaban tattaunawa da shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sokoto ya yi da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya eh, general christopher musa idan za a iya tunawa a makon da ya gabata General Christopher Musa yana bayani ne dangane da irin kalubalen da sojojin Najeriya ke fuskanta a yaƙi da 'yan ta'adda. Kasan mu muna aiki muna goyin ran muna fato hmm. Da akwai mutane da ke gaya musu a ah, mu wuce nan yanzu nan babu sojoji nan babu 'yan sanda <laughs> a shiga nan. domin kuɗin da suke samu daga wurin so sun ga hmm. kawai cewa wurin abin da ke shi yasa muke son in an kama irin waɗannan ɗauki mataki. Jan um, Musa kama shugabannin barayin da na daji dinnan. Um, sau da yana da ban mamaki ka gansu a social media sun fito suna maganganu wani lokaci ba yan jaridu suna samun su je wurin su sai taɗi da su me yasa yan jarida za su iya gano su hukumomin tsaro ba za su iya gano su to ai kasan yan jarida sun san ba za su kama su ba eh. Eh, to mu kuma sun san cewa mun san inda suke za a kama su kuma yanda muke akwai abubuwan da za mu yi amfani mu nemo inda suke muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga wajaje daga waje akwai kasashe da yawa da ke kuma ta kunkuma mu suna hana mu samun waɗannan abubuwa so kuma yana affecting din aikin da muke yi kuma muna ci gaba kuma wannan shekara an kasan yanzu mun kashe wajen manyan su wajen guda shida da bakwai to abun ne domin akwai yunwa so suna samun mutanen da za su jawo in sun dan ba su naira 500 biyar mutane sai su zo su shiga domin akwai yunwa ta abin da ke kara abubuwan kenan an ce musamman um, wajajen yankin lake chad har yanzu ana samun makamai da suke shigowa da wajajen su libya su ina ne su ina ne su ina ne sannan kuma an ce ma yadda suke samun makaman da farashin makaman idan kan kwatanta shi da yadda hukuma ko gwamnati ko soja suke sayan su akwai bambancin farashi sannan kuma ga samun su a sauƙaƙe ai da dama kasan kasan aikin da suke akwai wanda suke taimakon su da kuɗi daga ƙasashen waje da na ciki ke samu to shi yasa su kowane ko nawa ne ka kawo su za su iya siya waɗannan makamai da suke yi amma abin da nake so yanzu muna ah, desert 73 a can captain charge and kuma in fact just shekaran jiya wasu muka samu idan muka shiga sambisa da wuraren nan duk fitar da mutane bife da 350 da muka fitar da su wanda duk aka rike su waɗansu su sun yi fiye da shekara goma a wurin to abin da muke ciki kenan kasan kuma wurin na da girma mm. ba karamin wuri ba ne an kuma mu yawan mun ka duba to shi yasa muke aiki tare shi yasa kuma muke ce mu jama'a a haɗa kai na gode musamman ma mutanen borno wallahi sun ba mu taimako sosai sosai shi yasa kaga muka samu nasara to abinda muke roƙon mutanen eh, arewa duka a haɗa kai da sojoji a haɗa kai da 'yan tsaro inda za mu samu nasara wata matsala da nake ji ana magana rashin isassun sojoji da ma 'yan sanda da sauransu da za su fuskanci wa'annan mutane da yanzu haka duka duka um, yawan sojojin najeriya bai kai dubu ɗari biyu ba yawan 'yan sandan najeriya bai wuce dubu ɗari uku ba ga mutane miliyan ɗari biyu da wani abu a najeriya ta yaya sojoji da ba su kai dubu ɗari biyu ba za su iya kare lafiyar mutane mai lafiya. muna aikacin kokarin kan namban sojoji da 'yan sanda duka-duka babu kasar da za ta samu yadda take so Kayakin mukamin aikin da za ka samu shi zai taimake amma kuna da isassu makamai bamu da isassu bamu da isassu don ko da kuɗin mu ko mun je siya babu kaga wannan yakin da ake da Ukraine da Russia mm. yana affecting ko da kuɗin kan kaji yanzu baka iya samu ba makamai ba makamai duk don an su manyan kasashe don sun riga sun biya sun rike ana dauka ana kai ma Ukraine ana kai ma makamai sosai to amma yanzu sai dan zaka je je black market to kuma mu kuma gwamnatin abin da ba za mu iya zuwa black market mu je san kayayyaki ba amma dai ana iya kacin kokari shi yasa kuma shi ma shugaban kasa kwanakin nan ya yi signing uh, bill da ya approving cewa mu ma nan company mu defense company din mu nan mm-hmm. mu ma mu fara uh, abin nan uh, producing abubuwan da muke yi domin abin da muka gane mm. a wannan fadan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi zaka sha mamaki Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shugaban sashen Hausan Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto. Sunana Hassan mai na na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com lokaci yayi da za mu buɗe layukan mu domin baiwa ku masu saurare damar kira domin bayyana ra'ayi. kuma kamar yadda muka faɗa da farko eh, wato yau ranar juma'a ce ranar da muke ba da dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in duk da kuka zaɓa abubuwa da dama sun wakana a wannan makon shugaba bola ahmed tinubu na najeriya daga wasu gwamnoni sun cika shekara ɗaya kan kujerar mulki akwai sauyi da aka samu na taken a ƙasa da kuma kama ɓaleri da wasu 'yan bindigar jami'an tsaron najeriya suka yi da sauransu. lambar da za a kira mu da ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili zan maimaita biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa sai an fara sa alamar tarawa da kuma ɗaya kafin a sa wannan lambar yanzu haka kuma muna tare da mai kiran mu na farko daga sakkwato birnin shehu da muke tare a sakkwato birnin shehu Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya. To madalla Malam Bello Dinawa sai a bayyana mana ra'ayi. To mutala da farko dai ina kai koke na ga wannan gwamnan namu na wannan jihar tamu Sokoto Ahmed Aliyu da ya taimaka mana a garinmu na Dina don gaskiya yanzu muna fama da matsalar ruwan sha. Kaga ruwan sha ba abin da za a yi ba abin da za a yi sai da ruwan sha kuma rayuwa ba ta yi sai da ruwan sha yanzu haka yaran mu gaskiya ilimin su ya tabarbare saboda ko da yaushe suna zuwa suna ganin ba akan ruwan sha da haka muke kira ga wannan gwamnatin tamu ta ahmed aliyu da ya taimaka mana da Allah ya magance mana matsalar ruwan sha da muke fama da shi a wannan gari namu na Dinawa. To madalla. To madalla. Garba Najeriya. To muna godiya yanzu kuma mai kiran mu na gaba daga Kaduna. Malam kana tare da mu na Kaduna? Ni ne Rabiu mai manja da kanwa dokar lere. To madalla malam Rabiu muna jin ka menene ra'ayi? To gaskiyan magana duk maganan da ana yi na Najeriya da wahalan da ake sha da masu mulkin da kowa da kowa ba su da kishin kasan ne kawai suna da kishin kansu ne. Gaskiyan magana. Inda Najeriya ne sa a gaba za su taimaki talakawa za a yi aiki. Najeriya tana da arzikin da za mu huta. to ma dalla. saboda haka ne ina kira da mahukunta da su ji tsoron Allah su mana aiki abin da suke za su yi su ba su kwashe kudin su ta karya suna surutu ba wannan shi ne gaskiyar magana to madalla muna godiya kwarai da gaske muna godiya malam rabi'u mai manja da kanwa a kaduna daga nasarawa kuma wake kan layi alhamdulillah a mataimakin sakatare na kungiyar murin nasara ne bashir tela daga nan lafiyan bari bari na'am to alhamdulillah farko dai muna muku godiya kuma muna jinjina muku don gani da damar maki da kuke ba mu da fadin ra'ayinmu to a wannan karon da yana so in roki shugabannin mu na Najeriya bisa ga halin da talaka yake don kuwa a gaskiya talaka yana cikin wani mawuyacin hali na tsadan rayuwa da rashin tsaro da dai sauransu muna fatan gwamnatocin mutum daga jigogi har zuwa tarayya za a ɗauki matakai domin ganin talaka ya samu sauƙi a rayuwar shi don ko kowane lokaci kusan kullum na kaya masarufi suna hawa-hawa mai magana dai bashir tela da ganin lafiyan bari bari a tashi lafiya to madalla muna godiya sai kuma ilori a wake kan layi daga ilori ana magana da gali ibrahim daga ilori zango na'am da mu dai kuma zan ke fata ubangiji Allah ba mu zama lafiya a kasar mu Najeriya daga wani kuma Allah ba su yi adalci muna adalci Allah kama su rayuwa to amin summa amin allah ya karbi wannan addu'a taka kuma allah ya sa su wato shugabanni da wasu masu kiran suka yi magana a kansu sun ji wannan kiran da kuka yi tare da fatan za a ci gaba da dallo mana kira tare kuma da bayyana ra'ayi da wa muke kan layi yanzu wa alaikum salam Muna jin ka muna jin ka dawa muke tare kuma kana da rediyo kusa da kai don Allah kana da rediyo kusa da kai sai ka daga kusa da rediyon nan wanda mu ji sautin ka sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yauwa muna jin ka. Barka da Barka ka ne. da farko ne dai na shawara ne. Na'am, a sai a gaggauta. Kamar yadda aka nuna a kama kallerin yadda a kama kallerin nan a Nijar. Hmm. Ake cewa a dawo da shi Najeriya a hukunci to ne in dai na tof na abin nan muna ganin layin naka ya tsinke to bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda kake magana a kai. wa muke tare da shi daga Nijar kuna tare da awal aliyu na mala awal menene ra'ayi a yau to ra'ayina ni kira ne ga shugabanninmu na najeriya ina so shugabanninmu suna cewa talakawa masu suka zaɓe su suka kai suka kujerun da suke amma yanzu yau yunwa da rashin kwanciyar hankali ya damu talakan najeriya don allah shugabannin su duba su duba su duba su duba kan halin da talakawa suke ciki wannan shine kirana to da malam awwal muna godiya a kwarai da gaske kuma tare da fatan waɗanda aka yi kiran domin su sun ji wannan kiran eh, muna tare da wani daga Nijar kuma wake kan layi a Nijar. To sunana Abdu Kasko nan nake unguwar wadata ta wale na birnin Adar babban mai sauraron ku. Na'am to madalla malam eh, Abdu Kasko. Eh to ni ra'ayina da zan bada yau shine jinjina ta da zani godiya zuwa gare ku da kun ka ba mu dama mu zan tofa albarkatun bakin mu a cikin wannan shirin. Kuma ina ƙara jinjina mu sojojin ƙasar Nijar a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa mai martaba tani abdurrahman kokarin da suke yi da shi da gwamnatin shi ta ali muhammad lamini biran ta mace ubangiji allah ya ƙara yi mishi daraja da ɗaukaka kuma Allah ya mishi tsawon rai kuma haka yana tura gaisuwa da jinjina ga sojoji na CNSP gaba ɗaya ubangiji Allah ya taimaki sojojin Nijar Allah ya kare su kuma Allah shin fiɗan muna kwanciya hankali da zaman lahacin kasar ƙasar mu ta Nijar da sauran kasashen duniya gaba ɗaya kuma murya Amurka na gode ubangiji Allah ya taimaka. To madalla muna godiya Audu Kasko a sai mu na ƙarshe a wanda lokaci zai ba mu dama daga Katsina wake kan layi. karamar kuma faskari jihar katsina to madalla mustapha muna jin ka da wani kira na ga dan nijar kada su ba da wani dan ta'addan da suka kama a nijar saboda idan suka ba da shi muna muna tunanin yannan tsaron da za a zuwa haɗa kai da su a sake shi to gara su can ma shi ma ya masa laifi in har sun gane ya masa laifi su ma su bincika su ne shari'a kan su hukunta shi kuma ina kira ga gwamnan jihar katsina kan allah ta da duba mu a karamin kuma fassari kuma fassari yamma gaba ɗaya dai mu dai fassari ta yamma kawai mutane dai ga sunan abin gaba ɗaya maka an yaji mai yanta ta mu kawai. to madalla muna godiya kwarai da gaske a malam mustapha abdullahi daga faskari a jihar katsina kuma kamar yadda muka faɗa kai ne kiran mu na ƙarshe tare da fatan za a yi mana aikin afuwa to madalla da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan kiraye-kirayen sai kuma ranar litinin in allah ya kai mana rai to yanzu kuma aisha mu'azu za ta sake shigowa da labarai amma wannan karon a takaice to murtala a takaicen Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga mayakan Hamas da su amince da sabon tayin da Isra'ila ta yi akan sako mutanen da ake garkuwa da su a madadin tsagaita buɗe wuta a Gaza. Yana mai cewa wannan shine mataki mafi dacewa da zai buɗe kofar kawo ƙarshen rikicin. Wata tashar talabijin mallakin hufi a Almasira ta faɗa yau Juma'a cewa hare-haren Amurka da burtaniya sun kashe mutane goma sha shida sannan wasu 35 sun jikkata a gundumar Hodeida a Yemen. Tashar ta ruwaito cewa hare-haren sun auna wani gini ne da ke lardin alhak da gabar tekun Salika inda wato a Hodeida inda wata tashar rediyo take amfani da shi. Kasar Mexico za ta kafa tarihi a ranar biyu ga watan Yuni yayin da 'yan kasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugaban kasar su a zaben da dubbai suke takarar kujerun ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha. Mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. Rasha wato rokokin da sojojin ruwan ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan rasha ta kafkas a yankin krasnodar yau juma'a abinda sojojin ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta telegram sojojin sun ruwaito fashewar wani abu a tashar yayin da ma'aikata suke kokarin gano irin asarar da ta biyo bayan harin da aka kai da makami mai linzami kirar ukraine na neptune To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni sai kuma injiniyar mu ta yanzu Miss Helen. Ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.